يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة wannan batun sa wannan littafi magana ce da sassa kware da gaske an yi ta kokarin a tun ba wannan lokacin ba amma sai dai dama abin da Allah ya nufa shi zai kasancewa sai wannan lokacin Allah ya kaddare mu yi wannan karatu yau ina jin muna sha shida ga watan rajibu lil awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha bakwai ko ga watan ɗaya watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya da goma sha hudu miladiya muna a wannan masallaci wanda aka ba lakabin ko aka jingina ga babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shu'ba wanda aka ce masallacin al-mughira ibn shu'ba ina fatan ba sai mun ce waye mughira ibn shu'ba mun san man huwa dama dai jingina masallatai zuwa ga wasu magabata musamman sahabban manzo sallallahu alaihi ba wani abu na ba illa don mu kara tunowa da irin gagarumin aikin da sun ka gabatar na tabbatar da wannan addini la'alla mu yi koyi da su kuma a hauji na ɗaya ya zama raddi akan waɗanda ka zage su don ba za mu taɓa gano aikin da suka yi ba kuku mu gano matsayinsu sai mu yi karatun rayuwarsu to rayuwarsu kuma musamman kasan sunan mutum shine abu na farko kenan karatun kitabu ibnu Kuzaima, littafin ibnu Kuzaima, wanda muka ce wanda aka samu suna kitabu tauhidi shina buƙatar mukaddima mukaddima wasi'a jiddan mukaddima mai tsari kware da gaske amma saboda munasabar lokaci ina ganin za mu dan takaita karatu musamman game da wasu sun dai mana nasihohi game da ta lokaci da yawa saboda gashi musamman wuri na nesa kila ga wasu kamar irina da wannan karatun da wancan da muka yi na wancan satin na lahadi rikinla shi ma yana daga cikin wuraren da adda nisa da suka ba da shawarwari yi kokari mu takaita karatun duka har komi da komi kar ya wuce awa daya kuma shawara ce a karfafa kwarai da gaske musamman inda suka ba da wannan shawarwari suna da ada kuzura na shari'a waɗanda aka duba wasu malaman makaranta ne wasu ma'aikatan asibiti ne wasu ga sunan dai insha Allah da kuma san lokaci ya dan canza karatun zai fara bakwai kenan zuwa bakwai zuwa takwas to shi kenan mun tashi gaba daya duk abin za mu cikin minti arba'in da biyar ya isa insha Allah sauran yan minti biyar a yi tambayoyin akwai sannan sauran yan minti goma da suka rage kamun takwas a yi sallah sannan a wace wannan la'alla kila zai yi daɗin karatu kuma zai yi mutum ya ba kai ne lokacin zuwa da lokacin tashi Allah ya taimake mu kan haka ganin cewa lokacin ɗan takaitacce ne to dole akwai bukata kila muwa abin karatu kusan ɗaya zuwa biyu ma'ana kamar da muka al'adanta ba kai tsaye za mu shiga cikin littafi tsura ne ba ba tare da mun san wani abu wanda ya danganci ko ya rasu da littafin ba da marubucin littafin kan haka kila babu mamaki ya zan karatun yau a ibara ce magana ce jawabi na game da littafi da mawallafin shi insha Allah sai zan sati na tafe sai mu hada cikin gundare littafi ga dangara wato littafin ibn Khuzaimah tarihin yana da tarihi ko sabagin rubuta shi kamar yadda duk sauran littattafai ko akasarin littattafan da aka rubuta na aqida suna da tarihi ko da dalilan wallafa su kama kama irin littafin khalqu af'al ibad na Imam al-Bukhari irin littafin usul sunna na imam ahmad irin as-sunna ta ɗansa abdullahi ibn imam ahmad irin kamar littafin da muka yi al'ibana da muka fara wancan satin da sauransu akwai wasu abubuwa da ka gabato su har ya kasance a buƙaci a rubuta wani abu mai gama da haka rubuta littafin ibn huzaima rubuta tauhidi dalilan da sun ka kawo shi bazuwa da haihuwar da watsuwar bidiyoyi ko kuma fira abdala ƙungiyoyi miyagu masu rusa addinin mutum masu rusa akida ce wanda an yi gwagwarmaya da su tun kamun ibn kubaima an yi a baki an yi a rubutu an yi a komai ka haya kasance jarabawa ta samu mafi yau malamai na kamu ne ko na lokaci ne sun faɗa matsaloli irin kashewa irin kora daga gari irin kashi a bulale su irin a ɗaure su to duk waɗannan ya samu Ya yanzu ibnu huzaima kamar zamu ambata ciki a ya yana karantar da wannan abin game ga ɗalibai ne daga su sai su amma me faruwa sai ga musiba ko bala'i ko wannan fitina suna batun ta game gari in na kusa ya samu fahimta an karantar da shi da shi ya samu kandagarki ya samu garkuwa daga waɗannan bidowi da waɗannan tsara waɗanda marasa kyau to na nesa ya zai kuma sai ya kasance har ana aron bakinsa shi ibn Khuzaima ana cewa ya ce kaza ya ce kaza don a lokacinsa ya kai wani imam kudwa wanda yake ana koyi da shi ga duk waɗanda abubuwa sai suka sa ya zari dantse na yin waɗannan rubuce-rubuce da waɗannan karance-karance ya kamata mu ɗan ɗauko ɗan tarihi sama-sama mu ji wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisai ne da yawa biya ce muna jan hankali game da cewa lalle lalle waɗannan fitinnu ko ko waɗannan miyagun ra'ayoyi za su bayyana wani wuri manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a inda yake ambaton waɗanda malama aqida suka ba suna al yana cewa ya haqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al ƙur'ana. la yujawizu taraqiyahum ya min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ramiya. ramiya an ambaton waɗannan yace waɗannan sun kasance a wajen sallah to ba ku ba ku gwada tsawo da wajen da su wajen sallah in ga sallah ku sai kare da taka in ga azumin azumin ku sai kare da naka suna karatun alqur'ani zanzan amma suna fita cikin addini kamar yadda ka san kibiya tana fita cikin baka da ka halwa ta yi fitta to haka suka fita cikin addini. Manzon Allah sai ya ce daga cikin sifofin su yaqtuluna ahal al-islam wa yad'una ahal al ya yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahamu min al-ghaliya suna ne suna kashe mutanen musulunci yaqtuluna ahal al-islam suna kashe musulmi dan karamin abu suna iya ce ma kayan jaka zan kafe amma wai da'una ahalal awsan suna barin masu bota magumaka wannan su ne malamai suka ba suna kawarish da yake sifofin su da yawa sun bayyana a wasu hadisai wannan ba sun kai tsawaita game da shi ba sun ka bayyana waɗannan hawarijawa suka yi faɗa da Ali bin Abi Talib ba su bar Muawiya radiyallahu anhu ba ba su kare Amr ibn As ba ne ɗansa Abdullahi ibn Amr ibn As ba kai kaffa kulan sahabbai gaba sun kace sun yi ridda gaba ɗaya sun kace sun yi ridda in ku shi'a kuna cewa Aliyu da Hassan ah, da Hussein da Ammar su waɗannan su ɗaya sun kafaranta sauran sahabbai ko su har su dukka ne raina bi mujarrad dan abu bai kai kawo ba don su a lokacinsu ko ko a ra'ayinsu ko a mugun aqidar su saba ma Allah kafirci na saboda haka rashin hukunci da dokar Allah ko ko dan wani ne cikin al'amari kafirci na mana bin muka so mu zana sai ka ce muna kaga khawarij sun kafita za mu tattauna kan aqidar su khawarijawa al'umma ko ko firka bala ta biyu mai bayyana wannan ta bayyana tun lokacin sahabbai shin jin su sahabbai na kawari sun ka bayyana mai bi mata bayan karshe karshen sahabbai amma lokacin akwai su ɗaiɗaikun sahabbai irin su Abdullahi bin Umar ita ce kadariya al-kadariya hum alladhina yaquluna la qadara wal amru unufu. su waɗanda ka ce ba a kaddara babu wani abu da Allah ya kaddaro al'amari haka kaddar shi ma Allah haka ya gani ya faru kamar da kaddar abu ya faru wanda haka kawo a jin ɗinka ka ƙetaro wajen kurosin mota ta buge ka ba ka san sanadi ba kai ta san za ta buge ka ba ka tsalla kowa ko ba ka sani ba to shi ma haka ma Allah bai sani wal amru gunfun haka siddan haka kaddar, ya ka faru wannan sun fara bayyana a kufa da basra a wasu daga cikin almajirai wasu tajiri da suka ce wannan musiba ta yi nisa bari mu tashi mu tafi makka ko madina inda can raguwar sahabban manzon Allah suke mu tambaye su wannan al'amari ko haka yake suka riko gari hadisan nan cikin bukhari cikin muslim suka riko gari suka zo madina daga nan suka zo makka don su yi haji sai suka yake shi da abdullahi bin umar suka zaunar da abdullahi ba suka ce Allah gafarta malam mu dai wajen mu kaga wasu al'umma sun bayyana mahucewa Allah bai san gobe ba Allah bai san abin da zai wakana ba Allah bai san komai ba sai abin ya wakana kuma babu kaddara babu wai abun Allah ya rubuto tun da dai tunda bai san shi ba na rubuto shi babu wata kaddara duk abin da ya faru ya faru ka Umar Abdullahi bin Umar ya ce ku zauna babana ya ba da labari shi kuma ya ce bai ma na hannu jirusun, inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itsala rajin da ya ba su wannan hadisi har zuwa karshe ha inda mazu sallallahu ka cewa da a shi wannan tambayar cewa mal imanu kana al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari sai ya tarbiya hadisin ma hito gaba daya saboda wannan gabar wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi saboda face babu kaddara wannan ya fita layi Abdullahi bin Umar ya tunha musu hadisin bayan ya gama ya ce ku je ku faɗa musu kuma ku faɗa ma duk wanda a tare da su inna Abdullahi ibn Umar minhum bari'un wa hum burra min Abdullahi bin Umar ku faɗa musu Abdullahi ba shi ba su ya barra da su wannan sai ka zana ka ce kadariya sai ta fito kamun kawariju hitowarta sai a samu kusan idan wani abin hito sai a samu anci na wannan abin ko masu kisantaka masu faɗa da wannan abin to in ka zo ka yi faɗa da shi baka bi hanya mai ya ba sai ka yi azarfaɗi sai ka wuce iyaka sai wani abu kuma da ya shigo ko wayancan da ka cewa da ali da Mu'awai, duk sahabbai sun yi rita kaza kaza kaza muka ce musu hawariju to kakkumanta akwai yan shiya su ko kawai sun ka ce duk kun yi gaskiya duk su haɓan da wanka ce sun kahirce nan neman yadda in ban da mutum ko su dai wanka sai kasance suna walaye su ga Ali bin Abi Talibin da Hassan da Husaini da ɗan kalilan daga cikin sahabbayin amma rubni ya sani da sauransu da dai wani abu mai kama da haka wannan ba komai illa zuran wa kalima to ba nan take ba sai suka kirkiro abin da suka kirkiro daga cikin su akwai wanda yake uluhiyyati ali ali ya zan ilahu akwai wanda yake nubuwati ali annabi la ba ilahu bane akwai wanda yake cewa annabi ya koyi manzanci da wani gaskiya ba akwai wanda ka ce Abubakar da Umar da Usman da da Usman sun kafirta saboda sun sun an shi ma Ali bin Abi Talib matsayi imama akwai ma cewa matan mu sallallahu sallar sun yi ridda kaza kaza kaza akwai ma cewa Aisha ta yi dana akwai mamaciyawa ne yayi kaza duk waɗannan abubuwa ta suka tafi cikin yan shiya kaga wata akida kuma ta shiga kuma zana da ita kuma sunanta sai kaka ce fa abinda a ciki in kama an karfa shi ma illa dai kai da a ita ce ko amma da an wayi to ina ganin ba bambanta ta da yahudin nasara duk harfan da harfin in an ka wayi aji in yasa muka so mu ce haka sai a ce kana da ni kana da guda uku kenan ko ta hudu in kana da hawari kana da shi'a kana da kadariya ko na uku da sahab na hudu wannan duk samunin sahabbai karshen sahabbai sun kare sai tabi'ina irin manyan manyan tabi'ina kama kama irin su hasan zafari wanda abbaswa da sa'id ibn musayyibi irin da yana madina da dai irin matara kama da su sai wasu bidiyoyi kuma waɗanda na bata sun ka fara shigowa wata fara kunnukai i'tizal mu'tazila sun fara kunnukai a basra a lokacin da hasanul basari ke kabatar da karatu aka yi masa tambaya game da wanda ya mutu amma yana cuɗanya aikin sako da aikin lada shi dai musulmi na yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana sallah yana azumi yana zakka sai dai akwai abubuwan sakon da yake suka fi jirwa game da shi kai madadin a bari kai malam ka bada amsa sai wasu ɗalibin shi alhassan basir ya kangama yace a wannan bai la mu'minu wala kafiru ko la mu'minu wala kafiru ba a ce mun mu'mini ne na wadancan sabo su a su in kana da, ko kana kaza kana kaza to ba a ce ma mu'mini ba ka zama musulmi amma kuma a lokaci guda sallaka da zinka da kuma sun hana kan sun hana a ce ma kafiri ta sun kace manzala bai da manzala ta yi wannan dan kawai kalma ce ka fara fitowa amma sai a yi ta gwargware shi ke na su suna kawo aqidar almanzala bai da manzala ta yi su a kawo aƙidar tawili ga siffofin Allah da sunayensa su a kawo aƙidar kafa hujja da aya ko hadisi a'a sai in sun dace da hankali in ma sun kauri hankali to aje su aka ɗauki hankali sun ka tabbatar da cewa hankali ya isa kawai ya zan jagora ka wajen tabbatar da aƙida mu'tazila ke mu'tazila a daga cikin su su mu'tazila wanda ta ce wasu da ke wasu ne bai karko ba a ya bai bai bai bai iya da abin ba sosai shi a farko amma akwai al-ja'd bin dirham wanda shi doki hanyar ka san da ma wani lokaci sai a ce akwai dalibin da ya malami zake ba al bin dirham shi ya kara bayyana da abin kurutas ya hito da cewa karar abubuwan da Allah faɗi ma ya kara soke su in wancan yana yi dunkule to shi ko sai ƙara fayyacewa sai ce Allah bai da kowace siffa wa kallama Allah Musa ta kalima Allah bai magana wata kada Allah Ibrahim khalila ƙaryata babu wani khalilu duk irin waɗannan sai ta faɗi su to alhamdulillah shi kawai sai an gama da shi labari ya tabbata ya inganta mun san cewa a Khalid ibn Abdullah al-Qasri khalifa daga cikin khalifofi shi ya kashe al ibn Dirham ya kama shi ya ce a bashi tuba a kullum a bashi tuba kullum a kira shi a mai jan kunne da jan hankali ya kiyar saboda haka dai kyale shi sai rallaya rallaya aka je aka yi sallah dama ya aji cewa ya wanka kare idi a kawo shi aka yi sallah Khalid ibn Abdullahi al-Qasri da ya ba da sallah ya sako ga minbari ya kudu gobi ne ya sako ga minbari sai ka ce mutane ne zahu taqabbala Allahu bahayakum fa inni mubahhin bil ja'd bin dirham dama sai ni mai ya yanke kuma ka yankewa ko ya ce to alhamdulillah ko koma gida ya layya dun liman ya layya dun ya ragona na yau sai a dubu dirham sai sauko daga bari sai yanke aljar ibn dirham wannan kamar mutum fitnar ta mutu ko amma bata yi da mutuwa ba da yake kun san shi tana shi ɗanka goyon bayan ta wannan sai ta koma hasuwa bayan kowa ya ɗan ana can sai wani maki Allah wanda ya jahilun bil bacewa in yana in akwai wanda ya bacewa ko ba haka ba wanda gane yake ja'ad bin dirham da wasil ibnu affa dan da sun ka kawo ta farko ba su iya ba ai da sun iya da haka za a zama haka ko ya kasance waye shi aljahamu ibnu sa'id jahamu ibnu sufwan yanzu ya koma tono kidar ga ma'ana itizalanci ya burkuto ta yayyata amruki ya zurfafa wajen kore sifofin Allah sai da bin dirham bai tsaya ba sai da ya kore kare kakka siffata Allah sai da ya mai da Allah da shi da gumci ɗai saboda ni saboda ya ce bai gani bai ji bai magana bai moci bai ɗagawa bai so bai kinsu ba ana ta sha Allah ya abu ba to la ya shawo ko ba haka ba to kaga ai jahab ya wuce wai kawai shi na sai ya kore komi ga Allah to wannan aljihar bin safwan shi ya yi ruwa ya tsaki ga harkar ya kafa ta officially in waɗancan suna kafa ta dukunce a cikin kuna da ana a filin wasu ƙananan ɗalibai ciki shi baro-baro ya fito ya declare cewa ga akida tai kuma shi ce abin daban tausayi lokacin nan wani daula ko sarki ko shugaba wanda zai magani ne irin wanda an kai maganin jihar ibn dirham babu shi sai haka mai irin wannan kowa abin da sha jihar ibn dirham ya samu buɗa ko miƙe kawagu ne ya baza wannan mugun yaki amma malamai da kuka ta kuka kai mai san mai ragi a bakuna da tattafai amma dai kamun jihar gina dirham ya wuce sai da ya tabbatar da ya kafa manyan-manyan aƙidu guda uku mai gagarumai aqida ta farko in inkaru sifatul asma inkaru sifa sai da ya tabbatar da a duniyar ɗalibai nashi a duniyar masu karatu na lokacin gaba ya kore musu in inkaru sifati ya tuma tumani Allah daga sifofinsa abubuwan gada ka faɗi wanda muka faɗa da zu ya samu tabbatar da su ga mafi yawan mutane musamman yan biriya kuma abin ka daban mamaki hatta waɗanda suka zo kamunai sai suka zo suna barbar a gidaje. khawaridu suka fasa. kadariya suka kwasa mu'tazila waɗancan na farko su wasulu da aljaz bin dirham wa suna gani har ma sun tso wasu ababanai suka komo gare sun nan ɗalibai ne suka suna kwasa wani aƙida sai zan duk bidiyoyi zan mamaki sai suka yi kamar kada ya kuma ittifaka wajen ahalul bid'a menene inkaru sifati shi yasa inkaru sifati ba sai yanzu abin yake ba cewa ba a yi Allah na da kaza ba yana da hannu yana da ido yana da sama yana kaza ba yanzu ba tun can kuma kullu bid'iyyin haka akida ce take ko ka yadda ko kakka yadda wannan haka yake tun da ɗaya da yanzu sai jihar ya kafa ga bid'a bid'a in inkaru sifati shi yasa ku yi ku yi mu littafin sosai kitabu tauhid ce ni wasu sifatur rabbi azza ko wasu sifatur rabbi Na na, wa isbatu sifati ar-rabbi azza wa jalla yasa zai bada karfi sosai kware da gaske wannan bid'a ta kahu ta yarsa ta yi sayu bid'a ta biyu wanda jahamu din ya kafa ita ce bid'atul jabri aljabariya da kuka ji ana cewa jabariya wani reshe ne wani ɗan ƙaramin branch ne duk da ya san independent daga baya amma branch hannu na yin miƙe daga mi daga jahamu bid'atul jabri jabariya shine wanda ka ce ni? babu wanda kai Allah ya yi ka to wanda ya yi ka haka dole ka zama wanda ya yi ka ba ka yi aikin kware ba ka mugun aiki duk abin da ka yi Allah ya shi saboda haka ba a kone ka dummi Allah bai kone ka dummi zai kone ka alhali shi ya yi komi shi ya yi ka shi ya yi shi shi ka ka sa ka aikin kware shi ka sa ka aikin mugu ila fahimta suka ce al-insanu majburu mutum dole na suka hannu suna ba da misali kamar ni kamar ka takwata mutum ka mai tukkumar da ka miƙe ƙawaku ne ka ɗaure ka kama hannuwa ne ka kaza baya ka ɗaure ka ɗaukai ka tsugula ruwa ka ce kakka jiki yana yiwa sai da ka ɗaɗɗaure hijaban ko'ina sai ka ɗaukai ka kaɗa ruwa ka ce amma kakka jiki yana cikin iko ne wai haka suka cewa haka Allah ya muna wai da Allah halicce mai kaɗo mana duniya to ba mu da iko ba mu iya aikin kware ba mu iya aikin aljanna kuma ya ce kan mu yi kan mu yi saba mai kuma ya ce ni kan mu saba mai sannan kuma ya ce mu yi aikin kware kan haka abin da suka tun su ce in ko an zan haka da kahiri da musulmi duk dai in ka in musulmi umarnin Allah ya bi ko ba haka ba yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi ni yayi Allah hukunto mai da wannan ko to shi ma kahiri in ya kisa ya kibota ma Allah ya zan kahin ya zan fasik ya zan azzalimi yayi zina ya shagiya yayi kaza yayi kaza shi ma mun Allah ya bi babu bambanci duk dai kuke aljanna ko wuta duk dai za a shiga ni suka sun ce to kenan ko in ku haka na to kenan ana faɗa mai aikin kwari aljanna ko ku ana samun aiki wuta babu ma'ana kenan duk surutu na ya an ka zo lahira ba wuta ba aljanna kun ji kenan dai duk surutu na ba wuta ba aljanna duk kun taɓa duniya kuma Allah aiki kai ka sha ji Allah sai ka sha in shi ba ta da dama don inda bai bari na kashe kai ka tashi sha ka ji wani tunani wannan hakikalin gaskiya kila sai haka kamar shi na ta kokarin in bayyana muku shi kuma sai haka ana ba makin waya mutum zai ce haka to akwai da kawai yanzu ko yanzu akwai ne tana nan birjit sai mun kai cikin karatu ka ji wasu kalamai da aka cewa jabriyar ce ko a ce akida jabariya ce sai kai kayi mamaki in ba an ba sai ka ka taba fada cikin wannan matsalar Allah ka mu gani jabariya ce bid'a ta uku da jihar bin Safwan ya kirkiro ita ce bid'atul irja irja'i waccan jabr wannan irja abinda irja lokacin at-ta'khir jinkirta abu janye shi qalu arjih wa akahu ko wa shur fil madain hashirin inda mutanen fir'aun suka ba fir'aun shawara arjih dan jaye shi gefe guda kai shi gidan baki ka aje anai musa suka ne ko kai shi gidan baki ka aje ka aika cikin ƙauyuka da manyan manyan birane a zo ma da 'yan sihiri iri ne a je hidai kakka taba shi kakka kashi shi kakka bugai tarje shi da kasan mufassara irja'i ai at-ta'khir a janya abu gefe guda me yasa aka ce mana aqida haka na hmm. cewa suka yi da ka ce la ilaha illa muhammadu rasulullahi ko ka da la ilaha muhammadu rasulullahi ko duk abin da za ka yi duniya ga na sabon Allah ko alama ta babu komi aljanna kai tsaye komi kai in ka sha giya kamawa, in ka yi zina kamawa. in kayi kaza duk kai la tadurru al-ma'siyatu ba'da kalimati shahada da kace la ila illa Allah duk ma'siya ba ta komi ba ta duk duk sabo bai bai taba ta kamar yadda in baka ce la ilaha illa Muhammadu Rasulullah ba shi kuma duk aikin da kai bai karbuwa ko to haka na in dai kace la ilaha illa duk abin da kawwa Allah na sabo shikenan saboda haka yawan sallah yawan azumi yawan zakka yawan haji banza na bai ta komi imani yana nan la yazidu wa la yanqusu a aqidar su la yazidu wa la yanqusu kamar yadda imanin Abubakar da Umar da Uthman da Ali yake haka nan imanin na karshen kutal kutal na karshen zamani ba ma kutal na karshen zamanin safai ba ko na zamanin ƙarshe imanin wanda an mahi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa kasa to ka haɗa da shi mana da sai dai suke aljanna su guda inda akwai aljanna don abinda Allah ɗaya ka bukata la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan babu wani sharaɗinta babu wani ahkama ɗinta babu ni shikenan irja'u ke. shi sa aka samu malamai da suna rubuce rubuce kan haka nan suna ƙoƙarin su tabbatar da ayyuka suna tare da ni ayyuka suna tare da imani shi yasa al Bukhari ya kakkawo hadisi a cikin kitabul imani na kokarin tabbatar da al-imanu yazidu wa yanqus ayoyi da dama hadisai birje rututu duk raddi yana magana sai ka dami aka kawo wannan magana har ana tsauri lokacin suna cikin wannan tashin hankali kamar yadda Imam Bukhari ya littafi inda yake cewa khalqul ibadi ko a khalqu af'alil ibadi yawwa shi wannan littafi kaga raddi na akan akan waɗanda ka cewa ni waɗanda ka cewa kamar jabariya raddi na akan jabariya la kullu halin sai muka samu waɗannan bidiyoyi guda uku bid'atu inkaru sifatu ko sannan bid'atu jabari ko sannan bid'atu irja'i bid'atu inkaru aswati mu'tazilawa sai suka rike su wancan lokacin da bayan ku ash'arawa ashariya da aka yi ta yadawa sun karke ta bid'atu inkarul aswati su sifati kuma sifati sai kamar ya da yakunu ijma'an ladaihi duk sun yi musu sifofi in ba kaɗan na ba daga cikin sifofin da suna ganin cewa in sun kace su kore su to an samu matsala bid'atul jabari kuwa jabariya sun karke ta sannan bid'atul irja'i murji'a sun karke ta shi yasa in kace da murji'a da jabariya da mu'tazila duk karkashin jahamiya suke ba a yi ma musu shi yasa ne lokaci in kun gama magana kan sarafu dala sai su ce khawarij sai su ce shi'a sai su ce kadariya a kula kadariya ba kadiriya ba kadariya ko kadiriya ɗarika ko ba haka ba kadariya firka a kula kadariya allazi ne kudu la kadara ko amma kadiriya ita ce wannan tarika da sun ka gina zuwa ga abul qadir jilani ko eh eh a kula da wannan farkin khawariju shi'a kadariya jahamiya jahamiya ga wani sa'in sai su bata suna ta wakilci ne jabariya murji'a mu'tazila wani sa'in sun ka ce jahamiya sai su ce mu'tazila duk mu'tazila ta ma riga jahamiya illa dai jahamiya ya kwace bid'a ya koma ya mai da ita cikin aljihu ne kila fahimta wannan al'amarin shi ya kawo lalle malaman na wancan lokaci sun ka gaba abuna na aishi ba abuna lalle na a tashi sai a yi faɗa da wannan karance da rubuce kamar yadda ya zan komo yanzu abin ya zama kamar wajibi gare mu a duk lokacin da ka ga irin waɗannan musibu na faruwa wajibi na ka tashi tsayin daka ko karance magance ko rubuce kai in Mun muddin musiba ta faru fitina ta faru kamar irin wannan ta kore Allah gaba daya to ga ga al'amarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa malamai sun ka tahi tsayin daka akwai wani malami ibn ladi shine muna jini a fikihun malikiya da yawa ya rubuta wasu MPPP sun ka ce bai wuce takarda uku ba raddan akan waɗannan karɓar dala na wancan lokacin nan shi suka ce yana cikin wani ɗaiɗaiɗai waɗanda ya mai da raddi game da haka sannan akwai addari wanda muka ya sani wanda wanda ada sunan addari shi ma ya rubuta a raddi a kansu ya yi raddi na farko ana ce masa a raddu ala al aƙida su kawai ya ɗauke ta ya raddi kanta kamar yadda ya aƙida ta biyu an sa mata raddu ala bishr mirisi al raddu al-imam da ad-dari Usman ibn Sa'id ala bishr al-mirisi al bishiru al-marisi ɗaya na daga cikin masu miyagun wacce aƙida ta jahiliya wanda ya yi ruwa ya yi tsaki kila in lokaci ya samu wani ambaton ɗaya daga cikin miyagun aƙida ce shi ma ibn eh, daruni ya yi dukkan haka a milisirin nan kamar da muka ce ya yi karatu kuma ya baza bid'a ce ko ɗabi'a ya yi karatu ne kuma ya bar abin da ya karanta duk cikin jahanniyarci da mu'tazilanci aka yi rashin sa akwai ma wani bahalafi Muhammad ibn Shajja ya ɗauki littafin sa ya wallafa ya yi sharhi ne kuma ya danganta shi ga Hanafiya ya danganta shi ga Hanafiya na iddiya wannan ita ce aqida Hanafiyawa mazhabin wa Abu Abi Hanifa wanda wannan nika son ku dan rike in muka zo can cikin al-ibana an usulul diyana za ku ji wata kausassan magana da Abu Hasan al-Ash'ari yayi ga Abu Hanifa saboda wanga littafi alhani Abu Hasan al-Alani Abu Hanifa bari'un minhu amma samun yan cikin naka mabiyanka su faɗi wata magana kuma su danganta da kai to in ba kana nan raye ba ka karyatar da ita to sai al'amari ya ci gaba kuma da na aika danganta ma kamar da kuka saga ina da amma muna shaida da hakan don ina ganin dukan mu mun yadda da Sheikh Usman bin Fodio ahadu sunna na ko ba haka ba Sheikh Abdullahi bin Fodio ahadu sunna na Sheikh Muhammadu Bello Aminu Mumin ahadu sunna na ko ba haka ba amma sai mu yi ta tuba su bi mu ta mu yi ta tuntube da wasu maganganu da aka rika musu wadda kai ka sani duk wanda aka rika mu wannan magana baka da ahadu sunna kuma hakikatan ka san irin Sheikh Usmanu bai wannan magana kila ina ganin a littafin wala ma balagatu ko ya isa buga misali an ya ishe ka buga misali na cewa duk wanda ya shaki ko shakat ba ma kan ahli sunna ba kana makwacin ahli sunna ka wannan magana makwacin ne dai kake ko ko ba haka ba ba ka wannan magana balle kai da mutum balle mujaddidi mujaddidud din wanda kuma Allah ya ba nasara da gudunmuwa sai ya kafa irin wannan Allah dai ya kiyashe mu to kasancewa amma lokacin nan abu hanifa bai raye bale mai da raddi kan muhammad bin shuja to amma mutane da yawa sun suka ta ɗauka aqidat wacce aqida abu hanifa hatta da abu hasan ash'ari wannan na dan haɗi na don mu kiyaye ko za mu kai kuma in mu haka ya tantance ba ba wata matsala an ƙara na dan taɓa rubuta wannan abul hasan ash'ari yayi misunderstanding din abu hanifa wannan matsalar sai zan biyar zuwa maganganu da yawa amma sai kama raji kan abu hanifa kila mu kiyaye wannan shi ya samu Allah ya kan sahawiya al-imam sahawi shi ya sai littafin sa al-aqida as sahawiya ko wanda yace hadi aqidati al-a'immati minhum al-imam abi hanifa ko abu hanifa kaza kaza kaza ya tafi ya wannan ita ce aqida himma daga cikin su aqida abu hanifa yayin abu hanifa da sauransu ya faɗi duk aqida ahlus sunnah wal jama'a kuma ya jingina ta ga Abu Hanifa kokarin ya karyatar da wadancan abubuwa abu na gaba bayan wannan rigimar ta wuce aka ci gaba da wallafawa ibnu abi ya'la ya zo shi ma littafin aqida ya rubutu kan haka imam ahmad tsongorungun ya yi arraddu ala jahamiya. imam ahlus sunnah wal jama'a sannan ya usul sunna sannan ya kakkawa hadisai jirgin rututu masu raji akan bid'a bi kulli anwa'iha bid'a ta gabariya ko kadariya ko wace kan bata ya ka kada nan hadisai cikin littafin sababba al-musnad na Imam Ahmad dan sa shi ma Abdullahi ibn Imam Ahmad yayi as-sunna raddi ta ita ma akan wadanga sirat balla amma wuce nan Imam al-Bukhari kamar da muka ambata yayi khalqu af'al al-ibadi shi ma raddi kai shi ma su kutum a babe a sahihi nashi ya yi kitabul imani ko ba haka ba ya kakkawa hadisai ma kuma gana kan waɗannan aƙidu aƙidar ahalus sunnati wal jama'a aƙidar manzo sallallahu alaihi wasallam sa kuma kyakyace yana rabi akan waɗancan firaqu abbal ku fahimta sosai can irin magabata farko ba zama da sai sun kace arradu al jahamiyya ba kamar irin wanda ibnu imam muhammad ya ce ko kuma arradu ala kaza arradu al ba zama da sai su kama ambaton wani ya ce kaza ai mai raddi haka da zanna min gilatin ila gilatin suna jero mu aqida ahlus sunna ba ta so ambaci kowa ba kila an fahimta su wadi wani abu kaza su sa misali ulullahi ta'ala ko ba haka ba su kama ma hadisai masu magana dukkan ulullahi ta'ala su kama ma ayoyi masu magana kan ulullahi ta'ala su kama ma maganganun sahabbai da tayin masu magana ai ga ya zarar da ko su ko mukan sifa kaza su haka suka yi shi to alhamdulillah suka ci gaba kai ba a nan ba sauran kutubu sitta gaba ɗaya sun mai da wannan raddi sai muslim da abu dawuda da nasa'i da ibnu maja da tirmidhi kowane cikin su in ma ya kulla ba da kitabul imani ko ya kulla wani babu ya ce ni kitabu sunna kitabu sunna a sunna a lokacin nan idan an kace sunna da yake yanayi na canza lafazi ya samu wata ma'ana a lokacin an kace sunna ita ce akida kila fahimta aqida wannan tani ta daga tawadda ta danganci Allah turakin sarki ta danganci annabawan Allah ta mace aqida game da yadda an aka aka sun kai ga safai da alkiyama da ni da ni da ni da ni sai sunna to wadanda duk gaba sun kawo a ciki ko samu kitabu tauhidi ko samu kitabu imani ko samu as sunnati duk suna kawo ana nan sai al'amari ya dan samu dan sauyi kadan shine shine lokacin daula wadda aka wadda ta kyale ta ta abin sai ta kihi amma sai dai da ni sai dai a ce kada Allah ya maimaita don wanda suka zo baya al-ma'mun dan Haruna Rashid da al-mu'tasim billah wanda suka ce al-mu'tasim billah da al-wasif billah wadanda mutane guda biyu ko guda uku al-ma'mun da al-mu'tasim da al-wasif jere jere suke suna cikin khulafa na daula abbasiyya sai aka yi rashin sa'a mu'tazila sun samu mu'tazilan tun suna yara irin ɗabi'a, ga da sarakuna ko manyan masu kuɗi ka yi su ɗauko malami a kawo gida na zuwa na da darasi aka yi rashin sa'a aka ɗauko musu mu'tazilai sun ka koya musu mu'tazilanci suka tashi yau da gobe yau da gobe mu'amuna ya zai shine khalifa bayan ya wuce kuma mu'tasil ya zai shine khalifa bayan ya wuce kuma wasiqu billahi shine khalifa lokacin aka samu wannan mugun ya jarabawa lokacin da aka ba ma'amun ya ɗauki cewa aƙidar mutazilanci na cewa alƙur'ani ba kalamun lahi bane don sun kore ma Allah sifofi na cewa mattakaza Allah Ibrahim khalila sam Allah bai rike Ibrahim khalil ba kuma na cewa wa kallama Allah Musa ta kalima bai tabbatu ba to yanzu ta aqidar mu'amulata tace kuma dole sai an tilasta mutane su rika wannan aqida to lokacin nan kuma aka samu jarabawa mafi yawa malamai sun gudu wasu su gudu waɗanda ba su yi hankure ma wahala masu yi hankure mata a wani su a ba su kashi a tsauri, masu tauriya su tauriya a kire su a ce su faɗi abin da aka so cike duk abin da an ka ce su waɗi su waɗi su bai su al'amarin su ga Allah ko ba haka ba amma Imam Ahmad ya yi tsayin daka ya ce bai cewa bai gushe ba yana faɗin abin da ya tabbata a sunna ta bakin sahabbai radiyallahu anhu abin da ya tabbata ciki wannan shi abin da ya faru gare ku bawan ce imam ahmad shi samu aka rada mai a imam ko ku imam ahli sunnati wal jamaa mu ce imam ahmad an samu malamai da dama sun biyo bayan shi sun yi ta rubuce rubuce wasu cikin littattafansa wasu cikin qur'ani kai tsaye wasu wasu wasu cikin sunna kai tsaye daga cikinsu su sai aka samu muhammad ya rubuta wannan kitabut tauhid shi wanga a karni za mu ce kusan ƙarshen karni cikin karni na hudu za mu ce kenan yawwa karni na uku zuwa na hudu wanda mun zo kan tarihi ne shi kadai za mu dawo mace wannan da kuma abubuwan da ya gani da suwa suka yi mai raddi da wada wada wada sai wallafa wannan ba gushe ba har baya baya suna wallafa wannan tun daga sannan wallafa kan cikin kitabu sunna ya tabbata a samu wannan malami yayi a kamar da muka ce Muhammad bin Kuzaima yayi dan ka kara gangarwa da hawiyayi in ka kara gangarwa a shari'a a imam abul hasan al ashariyyi in ka kara gangarwa tun sannan ana sa malamai suka yi har zuwa kama kama su ibnu taymiya har zuwa kama kama su ibnu abi asim har zuwa allalikahi da dai sauransu ga sunan dai ga sunan a gurguje na Allah kila ka ce waɗanga bidiyoyi da mun ka faɗi ko waɗanga sharaf da mun ka faɗi kaɗan na daga cikin waɗanda mun ka faɗi ka ana daga cikin waɗanda malamai ka faɗi amma kila in mun ka takaita kan uku ɗin ga ko hudu ko ko ko mun ƙara wasu sai mu kai su bakwai abin da muka so mu yi sai ka samu yadiya kan mi kan littafin za mu karatu ko wani babu ya kulla akan wata sifa zai faɗa ko wani babu zai faɗa sai mu kai mu san cewa ga firka ko ƙungiya ta yan biri a masu wannan aƙidar gawar sun ka game da wannan aƙidar gawar sun ka ɗauki wannan sifa kore ta sun kai tawil ta sun kai musan ta sun kai kare ta da mai ciya gashi ina fata mu gane wannan sukan kasa suka ce waɗanda aka ce khawari shi'a qadariya murji'a mu'tazila jahmiya waɗannan su ne ummahat na farko waɗanda ash'ariya kullabiya da sauransu duk suna biye da su khawariju daga cikin abin da suka siffantu da shi kafir ta sahabbai kafir ta mai kaba'ira da kuma kowace kaba'ira shi mu rike wannan khawariju kafir ta sahabbai kafir ta duk wanda aikata kaba'ira kabira ko zina ko shangiya ko ƙarya ko jiba duk kabira ta jiba ga kabira ta sannan sannan kafirta duka wanda aikata kalima shi yasa suka ɗauki irin ra'ayin ga shigo muna nan wanda ana ganin cewa duk abin da kai irin karance karance abin da danganci boko abin da danganci aikin gwamnati abin da danganci kaza kaza kafirci rafida kamar da mun ka sani su ne shi'a sun shahara da abubuwa da dama babban title ko babban a ah, tambarin su wanda aka ce in kana so ka gane dan shiya ƙarya babban tambarin su ƙarya ga magabata yi. sannan ne sannan ta mai yawan sahabbai sannan ne sannan kudurta imanin da ya wuce wuri ga Ali bin Abi Talib in ma ya ce mai Allah ko ya ce mai annabi kai har ma sun imani da raja'a na cewa Ali ba a kashe shi ba bai mutu ba yana nan Allah ya ɗauke shi kamar ɗauke annabi kuma zai dawo daga cikin abin da suka suka yi da shi taqiya daga ciki yadda da duk wani imani nashi ma'asumi na mai kulli saboda haka babu bukatar a karɓo hadisi ko a karɓo aya aini ma'asumin ko ne kan duk abin da yake shi a shari'a sannan kuma daga cikin miyagun aqida su ko siffar su kaidi ga musulmi a koyaushe kaidi ga musulmi kashe su zamba gare su da abin da ya kamanci haka jahamiya sun fi shahara wajen tube Allah da duk siffofi ne gaba daya karanta sunayen Allah da siffofinsa imani da abin da aka imani da shi ta hanyar hankali ba nasu ba jamu da irja'u biya cikin layinsu murji'a kamar da mun ka sani sun ce duk sabon Allah da kai babu matsala game da kai matsar kai da Allah ashariya da maturidiyya babban imanin su ne sun yarda da cewa duk siffofin Allah gaba ne a kore su in ba bakwai din nan ba sannan ne sannan duk aqida da hankali bai tabbatar ba ba ta tabbatu ba ina jin kunga suna dan cuɗanya da ya da tsanci ina yi a gurgurce a lokacin da ahalus sunna suna kokarin su ma waɗanga yan biroyi gaba ɗaya raddi to akwai abubuwa guda kila shida da ya kamata kai ahlus sunna mai karatun kitabun ibn ibn khuzaimah da duk wanda za karatu na ahlus sunna ka yadda da abubuwa guda shidda kuma ka dauke su sune makaminka sune nizami, mizani na raddi ga yan bid'a ko ku wajen mukabala da yan bid'a na daya aqida ahlus sunna wal jamaa hanyar su shine al samu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi na farko riko da su littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da jayya ba ga duk abin da ya tabbata na sunna babu musu ga duk abin da ya tabbata ga alqur'ani ba tawili ba fatali da shi ba karkata shi bila tawili wala tahrifin abu na daya wannan wannan magana ka kashe tana da yawa amma za mu kai kansa. a wajen sunna kuma suna hujja da sunna ga abin da ya tabbata ba su hujja da mawdu'in hadisi ba su hujja da da'ifin hadisi ba su hujja ga duk wani hadisi wanda a ma'auni na mutsalawar hadisi ya tashi daga zamanin hadisi ba su hujja da shi abu na ɗaya kenan abu na biyu suna hujja da al'adilla shar'iyya dalilai na shari'a duk abin da shari'a ta ɗauka ya zama dalili shi suka ɗauka dalili dalilai na shari'a kuma gida biyu in ma al'adilla a shari'a a sanriya dalilai na shari'a da suka ji Allah ya faɗa cikin qur'ani ko cikin hadisi ne as-sanadiyya wanda aka faɗa ko kuma dalilai na shari'a al-aqaliyya wanda Allah ya ce ku in wani da kaza ku diba sama ku gani ku diba kas ku gani ku diba kaza afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat to duk waɗannan ayatun na adilla ne aqaliyya amma dalla alaiha shar'u ko shari'a ta nuna ma ba abin da ka hankalin to ya gano ba Dalili na hankali amma shari'a ita yi ma ishara gari abu na biyu kenan abu na uku iltizamun nafsi in nafsi ya zo da abu za a rage nafsi a yi ne wa ɗarbu tawili duk tawili a bashi babu tawilin nafsi in nafsi ya zo kan matsala za a bar wannan na uku abu na hudu a rujuwa ila fahimtar salafi salihin wajen fahimtar alkur'ani da wajen fahimtar as-sunnah da wajen fahimtar al-adilla shar'iyya ko al-adilla duk waɗannan ar-ruju'u ila fahmi salaf suna koma zuwa ga fahimtar magabata na cewa ne na cewa duk abin da ya tabbata a manzo sallah alaihi wasallam zamanin manzo Allah da sahabbansa shine abin tabbatarwa ne abin da ba shi ba ko ba shi ba abu na hudu ba abu na biyar wanda kuma mu rike shi ne yana da cikin mayan mayan ka'ida aljam'u baina qiratul amsal ne ba ɗin doka gundaren hadisi ko gundare aya aji ko ina a ita kada a hujja alhali ga ayoyi da yawa suna fassara ta ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna fassara waɗannan wannan hadisi amma ka rike shi gundari ko ba haka ba kama kaga irin yan fitnatu takfiri ai hadisan kufuru sun ka ɗauka, sun kai ta kahar ta mutane yan hijira ha hadisan hijira ɗin sun ka ɗauka sun ka yi taɓa ɗauko ko ba haka ba duk wasu hadisai wani duk kaga wani mai ɓata ya yi ɓata menene ɗauka wasu tsoron wasu hadisai ya taɓa sun saura to ƙayar da ahalus sunnati wal jama'a sai an gangamu an tattaro an ɗoru ko ina ma'ana ta hita gaba ɗaya bata saba ba dukkan nususu ba kila fahimci wannan sannan abu na shidda rajul mutashabihi ila al-muhkami duk abin da shige duhu abinda ba a gano kai ne ba to a mai da shi zuwa ga muhkam akwai mu mutashabihu akwai mu muhkam ko ba haka ba ehem fihi ayatun um, ummahatu fihi ayatu kitabi hunna ummahatu ko hunna ummahatu kitabi wa ukharu mutashabihatu ko ba haka ba to duk abinda yazan yazan mutashabihu to yuraddu ila al-muhkam wannan kenan amma su ku aqidar ahalul bid'ah ko ku aqida wadancan sarqu dala da mun ka ambata ba haka take ba a gurguje aqidar su daga ciki tukuri alkitabu wa sunna daga cikin aqidar su abu na biyu isuwa da hadisai ba ifai da mawdu'ai su kyale ne su kyale ingantattu abu na uku ittikhadul mutashabihi riko waɗanda an mutashabihai sai a ban sai a ban muku kanmu. abu na hudu riko ara da ta'awilat a ban nas ga abin nas yace a bashi abu na biyar kitabatun abinda salafu sun ka faɗi ba su koma zuwa ga salafu sai dai su koma ga mahalkaiye da ilhamatu da abinda kan fanta ka gani da abinda an kace ma wannan shi ke abu na gaba shi ne umarni da hankali idan makwaici karo da shari'a to hankali har gaba sai aje sai shari'a a ra'ayin su fake to a littafin kila za mu shiga sai mu raba ambata ma wasu abubuwa kila a gurguje kila za ka san su zan yariya gare ka don abin da muka ce ba ambata ma zai yan bidiya ga kaza ga kaza ba amma dai a dunkule sai a rike in karu daga cikin miyagun inda firqud dala kun ka saba ma yan sunna wanda kuma ka cokan littafin kan haka yake magana na farko inkaru zakin lahi ta'ala musun akwai Allah musun akwai Allah ne aka ce ma wai musulmi wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi zai haka sai ya baka mamaki kila tsammanin kai kila sai wani bai hude ko wani sari ko ni. Mm. musun akwai Allah yana nan cikin aqida wanda ka ce musu kuma aqida musulmi kuma jahiliya ta zo da haka ne shi yasa in muka zo babe na farko babe na farko cikin kitabut tauhid wagga aqida yake sai ka sun ya kore ya lalata ya tabbatar da akwai Allah amma kuma wajen tabbatar da akwai Allah to ka bi aqidat manhaji na ahlus sunna wal jamaa kakka bi manhaji na ibn bid'a al-wujud ko ba haka ba su ga na ash'ariya sun gano wacce ya aqida ta kore Allah ko to amma sun suka tabbatar da akwai Allah ko to sun kace al-wujud ina fahimci wannan saboda haka tabbatar da akwai Allah ko ko me ba aqidu ma karatu ko kore Allah ɗaya kenan sannan inkaru uluwillahi ta'ala kori inkari na cewa Allah na sama muriki abu na uku inkaru asma'illahi ta'ala musun sunayen Allah mun jami gaba daya in duk ɗari ko ba haka ba ko tamanin kai da su guda kai musu duka kuma ciki inda aka tuma na an gaba ko ba haka ba mhm. da wanda ya sha kwalba guda ta giya yana nan da wanda ya sha rabi duk sun sha giya ko to haka yake in kam asma'illahi ta'ala kamar aqida wajen mu gabga ta sahabbai da kace ka da duk sahabban duk eh, annaba ne ka so yace duk annaban Allah ka da su guda ɗaya baka da shi ba wani inda an ka tabana an ka fadi sai ka da su gaba ɗaya to in kam asma'illahi ta'ala abu na uku abu na hudu in karu sifatillahi ta'ala musu musun kofin Allah a ce ai mun yadda sami'u basiru amma la yasma'u wala yusiru wannan sai ka da zabban mamaki malam ya ya tattabar da aqidi su muka su mawadi sannan in karu afalin lahi ta'ala sun musu aikin Allah sun ce Allah la ya jiu bai tahowa ko waja rabbuka sun ka ce waja amru rabbika hadisin da Allah ya ce yanzu a tabaraka wa ta'ala ko fi kule lati ko sun ka ce Allah la yanzilu bai moci bai daga da yake ko ba haka ba eh, eh saboda ni can abin za mu faɗi can daga baya ce wasu a fahimtar su wai motsa ko saukowa ko tahi daga na koma nan sai fatul mahaluki ga wannan shi ko Allah ba a kamata da fatul mahaluki sai muka ce eh kware da gaske to tsaya wuri guda wa shi kuma sifa wasa ko tsawa wuri guda rashin mu wuce sun ce a ah, in kace ya motsa ma'ana nazala to sifatul mukhaliqa huwa alladhi yataharraku ko al insanu huwa alladhi yataharraku to in ya tsaya gumshi ko bai bace ba ka bar shi ya gina ko kaga ai kaga ka taso daga siffanta shi daga kali abu kamili mutum ko ka siffanta haida jami kaga akwai bambancin ma da siffanta shi akwai bambancin kada wanda ka zubota mu gumki sun doki wada gumkin gaiki gumki gashi nan bai motsi goyi haka ne haka Allah yake a kula na nawa kenan na biyar ko na shida inkarun rubuya ba a ganin Allah duniya da lahira ba a ganin Allah ko ba haka ba eh, eh, duniya da lahira to duniya in mun ba a ganin Allah mun yadda ko ba haka ba to amma su gangami da sun kai har lahira ba a ganin Allah to mu kuma aqida ta hal sunnah wal jamaa ana ganin Allah ranar kiyama malam zai tabbatar da wannan aqida aqida ta gaba mu ga aqida su kamanta Allah kamanta Allah da halittarsa tun a lokacin da duk ba baka cewa Allah na da hannu dun wa'adda hannu mutum sai da kai tashbihi sau na akida ta zuma sai ka kore sai ka ce Allah bai da hannu baka ce Allah bai da hannu ba sai da ka hararo tashbihi illa ba an shabbahata bai da ba kamanta shi ba ko cewa bai da sun kana so sai da zuciya kai bai da hannu don don saboda hannu ya yi kama da mutum to kai ka hararo kamar kila fahimta su abu shabbiya suna kiran tashbihi tanzihi kamanta Allah na suka mun sai tanzihi kila fahimci wannan to kamanta Allah da halitta abu na gaba abu na takwas inkaru shafa'a babu ceto ceton ga Allah fadi kwata kwata babu ceto ran kiyama a ara'in su amma mun yaki da su ko ba haka ba mu ko mun san akwai ceto sai dai musan musawar yake akwai tabbatacce akwai korarre akwai ka'idodi akwai kaza akwai kaza ko tafiya za zama ba su ba sannan suka ce daga cikin aƙida su muna baka aƙida ba wai burji ko ta gaba ɗai wanda ɗan bid'a yana ɗaukar wani kaso daga ciki ko can ya bawacin ko ɗuwacin ya bawacin san saniyati suka ce duk abin da nusu suka ba da labari wanda hankali ya kasa tabbatarwa ba mu yadda da shi kamar da suka da misali gashi nan كالشراب والميزان والحوض وعذاب القبر ونعيمه والملائكة وشراء الساعة تسن في كريانا شراء سنك في كريانا ميزاني أو سكيري سنك في كريانا حوض تبكي منذ صلى الله عليه وسلم كريانا عذاب القبر عذاب القبر كريانا نعيم القبر كريانا mala'iku kariya na wakane su a cewar su ba sharda alƙiyama babu su wacce ana tashin duniya illa dai ai ta mutuwa ai ta mutuwa zungo kullun ce muna yi tashin alkiyama kullun ai ba ta tashi ba wa musulmi wanda yadda waya cikin duniya ina cikin ummatu muhammadu ba ba magana kakkai mamaki kakkai kakka abu irin abu jahal da abu na ba hmm. hawan ga suka ce musulmi da likita musulmi wani ibn sina kallon mishi ya kore mala'iku ko sai ya yi karyata, eh da annabci da mala'iku da kore tun cewa annabtaka ƙarya ta ba ana annabtaka illa imagination na ka zanna in kai imagination kai kai kai sun sai ka bar kai apply yawa in kai apply din ideas din da ka da ka tara to za a yi challenge ka. ko ba haka ba duniya za ta yi maca to ilimin ka da kwakwalewar ka da iya bauɗuwar ka da iya kaza da iya kaza kan rinjaye su sai dole ɗau'an su yadda cewa annabi kai in ko sun ka rinjaye ka sai a kashe ka sai a ce ma annabin ƙarya sai akwai annabi gaskiya wanda ya rinjaya jama'a kai annabin kaza da jama'a sun ka rinjaya amma babu wani wai daga Allah jo ga akida ibn sina da wannan akida har cikin mahaka sirai wai wanga shi akida ya dauka hmm akida ta dan tafsiri sai mun kai mu faɗi akida ta ta goma inkaru kalamin lahi ta sun ka ce Allah kurmana bai magana Allah kurmana wannan sai kaga kamar dan ayi a shaci wani ce ma Allah kurma fa kokarin cewa bai magana ba ko kurma na ce na ce kurma ni wanda bai magana ne aka ce ba kurma ba bai bai yawa in karo kokarin cewa Allah bai magana ko dan ko kace Allah bai magana to wasaukar da Qur'ani ka so kace kariya sai ɗayan biyu ko kace ce annabi kirkira shi ko kace ce malaku suna je ma annabi shi ko wani abu amma dai ba magana Allah ta ba shin a ƙarshe ne aka so a kore nubuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta aka so a kore ma amma da ka kahirin ka zinziki ɗinka duk wanda ya ce ma Allah bai magana wannan shi ka ya kore ma duk kai kayan da Allah magana Qur'ani magana Allah ta kan mu tsaya bayani duk za mu kai gare su cewa Qur'anu makhluqu babba akila ka ta wahal da dukkan ayyuma an ba shafi kaji saboda ita an ba Imam Ahmad kashi saboda an daure shi an bulale shi Imam Ahmad yana yaro saurayi kila a ce ire-iren mu dan haka shi gidan aka kama zabga mai buloli malam cikin yan kwanaki da shugaban ya ce a shi a koma tambaya ce da an ka da wasu ku mu'tasu ma'mun ya daure shi mu'tasin ma'mun ya kau mu'tasin ya hau da an ka ce ranka da mutumin nan fa da yalla bai mai mutum mai wanda ya wuce ba taure yana ce ce a zo mai da shi an ka ce wane ne ce mutum an ka suka ce mutum nan wani matashi nan wanda an ka zo ne ba Muhammad ya yi hurhura saboda wahala ga hurhura ga wahala ga tsufa kawai ni dun ya ce alqur'anu kalamullah ni aka sun ce alqur'anu makalu shi ko duk azaba ba kenan kayan kana saka ce baka ci musu haka nan ka huta ce ruwa ka ba ce musu ka huta amma imamu da ya ilmi ne in yace haka nan musiba ta ayi hakuri za mu haɗe ka insha Allah sannan ne sannan cewa imani shine gaggatawa a harshe ko ku yadda kawai bai karuwa bai raguwa babu alaka aiki da imani aikin ka bai kara shi rashin aikin ka bai kara shi da mai kwana sallah yin azumi ya kwana hailalla yin istighfari karatun alqur'ani jihadi da shi da mashayin giya mazanaci dan area duk dai duk aljanna kuma ta koli ba bambancin aljanna Abubakar Umar Usmanu da aljanna dan area boys na zamanin ba. kai ka so ga ya tabbata kenan ko sun kai musun wannan in karu duhul da amala fi musammal iman abu na gaba sun kai musu al da la yazidu wala yankus yanqus aqida bai karuwa bai raguwa suka yi abu na gaba suka shiga cikin kadaru suka ce babu kaddara suka ce Allah bai san abin da ya na ba da aka yi sai an bashi labari kamar bai san abin da za a yi ba sai an bashi labari wai shi yassa yassa malaiku matsara shi yasta yasta da kibu da atiru shi yasta har su kawancin hadisi in waɗanda sun ka kwana wajen ku sun ka koma inda ubangiji sai mazo sai Allah ya ce musu ni kun kaka babba bayi na akai ko kun sa hadisin nan tabbatacce ka ce ba gashi ba shi da kai na tambayar ni an gaba su akai amma ya cikin hadisin ai an ce huwa a'lamu bihi ko sabon dai suna da wannan inkari sannan kawo cikas a tauhidi malam ya ce to wannan shine tsuran abinda kullum muka so a tabbata cikas a tauhidi shine shine bijire ba Allah wajen ibada yanki yanki saboda shi saboda wani Allah yanka saboda wani Allah alwashi saboda wani Allah rantsuwa da wani Allah daukar gara da wani Allah kaza kaza wannan tauhidul uluhiyya ne shi na hakari amma na gaba zuke kamal ne azama Allah ko azama Allah hakira kenan aqida ya shi kenan ko yawa ita a karatu littafin su daga warku har karshe kila ya tafi hadisi duhu ana ita danganta ga Allah duk mawdu'aina wannan shi ka shi shi'a gardama a cikin qur'ani cewa an rage kaza ko an ƙara kaza musun sunna ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu ra'ayin cewa hadisi guda bai zama hujja sai ya zama mutawatiri don ra'ayin sunna fassara nafsi da ƙaunin yan bid'a ko kuma dan ahal ahwa'i wal bid'a idan cewa ku kuna fassara zahiri ku zahiri ku amfani da mu ko ba da ni gare mu ilmul baɗin ko ba haka ba a jawo aya wa a ce ilmul baɗin akwai aqida su ta gaba al-ghulu fil ashkhas wuce wuri wajen gidan mutane ɗaukar wasu mutane su ne allolinsu su ne ubangidayen duk wanda bai tare da su bai shiga aljanna so ka haka kaba kowa da wakila man aka yi bayan shekara dubu da rasul manzo sallallahu alaihi amma in ka ce abin da nan da aza karya ta ba ka baka shiga aljanna ko sun ta ko ka ko Allah ta haifa ka suna hanawa ko duk akwai su sannan tsarkake kaburburra da wasu wurare da sun ka masu daraja na a wajen su? abu na gaba bidiyoyi wajen ibada kama kama tun daga abu Allah sallah azumi zakka har karshen ibada abu na gaba karɓa hukunci ko doka ba cikin Qur'ani ba ba cikin hadisi ba ba fahimtar sahaba kawai dai wasu waɗanda sun kan ma rawanin malanta abu na gaba zagin sahabbai da waɗanda aka goyon bayan sahabbai wannan duk kun san masu su abu na gaba zakin salaf wannan ba sahabbai ba salaf shi babu wanda ya ɗauka yan gaba ne ko ba haka ba illa bukhari da abu da tarihi da sai da bin umaja ko eh duk sun ɗauka yan gaba ce waɗannan babu wanda ya ɗauka yan gaba sai ibnu taymiya sai ibnu qayyim ko ba haka ba suna yan kaza suna yan kaza duk duk zagin su gaba daya abu na gaba suka ga mubayar riko sunna da wanda a tare da ita abu na gaba gitta mu duka Allah da ra'ayi ko fahimta abu na gaba danganta kai ne ba ga ahlus sunna ba salafu sai dai danganta kai ne zuwa wata shakhsiyya ko wata akida ce ashariya ko zaidiya ko kaza ko kaza ya samu sunan wani mutum ya danganta mu kai ne abu na gaba taimakon kafirci ko kafirai akan ahlus sunna abu na gaba bai da bara bai wala wal bara al wala wal bara bai santa son musulmi son mumini kuma wajibi a kai a matsayin mumini kin kafiri kuma da kin abin da yake kuma wajibi a kishi shi bai san da wannan mawuni ba saboda haka sai ya rabu da ahlus sunna amma can wani mugun ra'ayi hada su ko ba haka ba ko kuma harka duniya ta hada su abu na gaba ƙaryatar da duk wani mai ƙoƙarin kira zuwa ga addinin musulunci ina jin saboda lokaci ya cika mu tsaya nan kamar da muka zuwa da kawali kafin na gaba insha Allah sai mu shiga kila tarihin Muhammad ibn Khuzaima sai mu faɗa littafin insha Allah in babu in babu tambaya ne alhamdulillah wannan shi muka rika subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik